يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما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 sannu sannu kwana nesa tafiya ta fara tafiya saboda muna fata Allah ya kara mana jimiri da karfin imani da karfin dagewa da ƙarfin jajircewa da karfin rigima da abokin gaba a shaitanar rajim ya sanya mu cikin bayansa waɗanda ake rubuta musu kubuta da barin azabar ubangiji ya zamanto mun kasance kubutattu har abada wa mazalika halallahi bi aziz har yanzu muna cikin suratu ash-shu'ara wadda malamai suka ce an kira ta ash-shu'ara ne saboda raddi da Allah ya wa kafirai da suka ce annabi wai mawaki ne Allah ce ƙarya ne ya ce ma huwa bi qawli sha'ir kuma ya ce wa shu'ara'u yatul ghaawun yau ai su mawaka bata tuke su an gane ko to muna cikin wannan sura ne kuma gaskiya mun yi nisa ma a ciki dan yau zamu tashi aya ta ɗari ne da biyar malam karanta mana Allah ya mana muwafaqa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح لا تتقون بسم الله الرحمن الرحيم كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون قوم نوح للي متان النوح سنكرية يتمنزل أنغانيكو نن الله تبارك وتعالى أو نشافي كما bayan ya ambato mana gwagwarmayar أكيد فرعون yi da fir'auna mun riga chapter sayan da kuma ya ambaci irin wannan kissa a wurare da yawa to kuma nan sai aka wato mai da mu baya a tunatar da mu wani annabin da shi kuma ya zo kafin annabi Musa saboda annabi Nuh ai kaga ya zo kafin zuwa annabi Musa ne ko ba haka ba shine malam ke fara ibn kafir Allah ya ji shi yace hadha ikhbarun min Allah azza wa jal an abdihi wa rasulihi Nuh alayhi salam wannan labartawa ne Allah ke mana dangane da bawan nan nashi kuma manzon shi Nuh annabi Nuh wato Allah ya ambaci shi wajen sau talatin da a Qur'ani da suna Nuhun Nuhun Nuhun Nuhin Nuhin amma da suna Nuhan han han da fataha misali inna arsalna Nuhan sau ko malaman bin diddigin tarihi geography suna ganin ya rayu ne a yankin da yanzu kufa take yankin kufa basra wannan unguwar a cikin tsohuwar duniya nan kusa da yankin mesopotamia haka masu tarihi ke bi to saboda munasaba wani malami ya dan ambato kaɗan daga cikin tarihin annabi nuhu kafin mu ci gaba Allah ya kara masa aminci cewa shine nuhu dan lamak an ce sunan mahaifinsa lamak kuma ko ga sai bai tsawaita ba don wasu sukan tsawaita shine nuh dan laman har su ambaci ma abin da amma yawancin malaman tarihi na musulunci sun tabbatar da cewa mahaifinsa ana kiran sallama arabtum tayyib kuma yana cikin ulul azm ulul azm manyan manzannin nan da har Allah ya ce ma kai koyi da su wasbir kama sabara ulul azmi min ar-rusul to annabi yana cikin su kuma shine awwalu man da'a ila Allah ala basiratin shine farkon manzo farko da Allah ya aiko duniya don ya kira wanda Allah ya aike shi ko ce ya aiko shi bir risalati ilahiyya ila qaumihi inda ma tahawwalu ila ibadati al-asnam wa madaw fi taraf al lokacin da mutanen sa suka fara bauta ma gumaka guda hudu waddan la tazaruna alihatakum wa la tazaruna waddan wa la suwa wala ya husa wa ya wa nasra manyan gumakan an ce asali sunayen ai bayan Allah ne da wad da suwa da ya da ya da bayan sun mutu sai suka yi hotunansu ka ji hadarin kamar yadda wani mutum har kamar da hoton shi kana azama shi din zai zo maka daga nan sai ai hoton mana da amfani kuma irin wannan abin ya kusa da masu bid'a ko shakka ba girmama hotunan waɗanda aka ce kaza kaza kaza kaza hadari ne Allah kare mu to sai suka koma suna bauta ma gumaka kuma tsakanin annabi adamu Allah ya kara masa aminci zuwa annabi no an samu karni goma karni goma shekara nawa kenan dubu kuma an ci duk mutane akan musulunci suke dab da bayanan annabi no sai mutane suka canza shine ma'ana kanan nasu ummatan wahida fa ba'a Allah nabiyyin ma'ana mutane sun kasance kan abu ɗaya ne generations wato ko kace centuries wajen guda goma dubu kenan duk akan musulunci shi yasa da zaran wa'azi ya yi kasa cikin mutane sai sharri kuma ya shigo shi kake ganin wa'azi kullum da faɗakarwa wallahi Allah na amfanar da mutane da shi domin shi yace wa zakir fa inna dhikra tanfa yana da wahala ne a gaya ya mutsaya biyu kullabi bai Allah ka samu dace da haka sai Allah ya ko manzo na farko shine annabi nuhu an gane ko wajen kare gumaka daga cikin su mun riga mun ji akwai Yahusa da Ya'uqa da Nasra annabi nuhu Allah ya kara masa aminci wato ya zauna yana wannan aiki amma abin da ya gaya musu bai yi musu tasiri ba saboda za ka sha mamaki shekara fa dubu ba ko ba ba ba nawa ne ba hamsin kan ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون haka ya faɗa cikin al'akabut ya ce mun aike shi zuwa ga mutanen mutanensa ya zauna cikin su shekara dubu ba hamsin yana abu shekara ɗari tara da hamsin la ilaha illallah nabi Allah Nuhu alaihi salam to haka wannan gwagwarmaya su da ke shi har ma an ce sukan kama shi su yi wurgi da shi a bola sun dauka ya mutu ne wallah amma sai sanyin asubahi malam ya buge shi yana da rai sai tasu uba in zai mutu to kai dana ka ci gaba da rigima da nuhu ko da bayan na mutu ni ma ubana ya ce in yi rigima da shi <laughs> la ilaha illallah Allah ya bashi tsawon rai da ya ce da uban to wasiya ta kaji kaji kaji kai ta rigima da shi kakkai da imani da shi ni ma na uban haka yace ai ta bugawa to ai shine da ya fahimci kwata kwata ba magana imani ya musu addu'a rabbi la tazar ala al ard min al-kafirina yara kawai ya musu addu'a ubangiji kar ka bar wani mazaunin gida cikin kafirai saboda me yace innaka in yudillu ibadaka wa la yadu illa fajiran kafara Allah in ka bar su ba ba wanda za su haifa sai mai yawan fajirci mai yawan kafirci fajiri saboda bai san gaibi ne a a ai ga abin da suka faɗa a bakin su so sai Allah ya gama da su sai ya aiko musu da ruwa na dufa to annabi nuhu kenan Allah ya kara musu aminci saboda haka ne annabi nuhu alaihi salatu wassalam yana daga cikin abubuwan da muka samu a hadisi game da annabi no imam muslim ya fitar da hadisi hadisi mai lamba 2734 haka imam tirmidhi isa ibn saura at-tirmidhi cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa annabi nu ya kasance yana azumta duk kwanakin sa ne gaba in banda kwana biyu baya azumi ranar sallah karama baya azumi ranar sallah babba kaga sai dace da karanta mu shi kuma an zabi masu bibiyar tarihi sun hatta sai bayani fita sun halittar jikinsa mai kama kaza kaza ta amma wannan al'amarin kamar ma annabi nuh alaihi salatu wassalam lokacin da Allah ya aiki shi zuwa ga mutanensa an kintanta shekarun na rayuwa shekara hamsin ne wanda kuma galibi annabawa akan aiko su ne akan shekara arba'in to shi ke ka tafi yana shekara hamsin aka aiko shi to kuma ya zauna ya yi wa'azin shekara ɗari tara da hamsin nawa kenan wa zai rayu shekara dubu yau kuma bayan shekara bayan muruwan tufa da kuma ana jin ya sake rawa shekara arba'in cikin Allah ta bar shi an yi maza sun tafi Allah ya kara musu aminci to annabi nuhu kenan a takaici wannan bawa na Allah annabi nuhu Allah ya jarrabe shi da jarrabawa akalla guda biyu kuma ta jikinsa matarsa da ɗansa matar ba mumina ba ce dan shi ma ba mumini bane kafiri wa mar'atu nuhin wa mar'ata lutin kanata tahta abdaini min ibadina salih fa فلم يغني عنهما من الله شيئا وقيل ادخل النار فالداخلين to kenan kaga ashe dangantakar kike da malam ko wani Allah in biki bi Allah ba amfani ba kai ma dangantakar ka da kowaye ko da zamanin annabawa da in baka bai annabi ba kenan kawai kowa zai tsaya a gaban Allah ne on personal accountability ya yi abin da kai kawai shi yasa cikin hadisi cewa duk wanda aikinsa na kirki bai tura shi gaba gaba zuwa ga Allah ba to dangantakarsa ba abin da za ta kara da haka ne mawaƙin musulunci ke cewa Alayka bi taqwallahi fi kulli lahzatin ولا تترك التقوى اتكالا على نسب فقد رفع الإسلام سلمان فارسا وقد وضع الشرك الشريف أبا لهب waina hore ka da tsoron Allah ta da cewa ne dan wani je kan wani ne ba ruwan Allah da wannan in dangantaka na ci da Abu Lahab ba da mutu ne?" to abu lahab mai dangantaka su da manzon sallallahu uncle ne ko ba ba ne. amma duk wanda ya karanta qur'ani sai ya ce tabbat yada abi lahab wa min to kaga tsinuwa ce akai masa ina maganar dangantaka Salman al-Farisi wanda yake shi ba ma bakure shi bane mutumin Faris ne in ka so ka ce Iran ko da kalmar Iran nan sun ai asul suke ba kamar Faris ta da ba amma na aljanna saboda tauhidin bilal ibn rabah al-afriqi africa mutumin abyssinia ko kace habasha ko ethiopia a yanzu ko da ita ethiopia ta tsoke ta kai girman abin nan ba amma da bi Allah ba dan aljanna ba ma wannan ba babban mai kiran sallar manzon Allah ne har Umar ma yana cewa bilalun sayyiduna wa a'taqahu sayyiduna bilal shugabanmu ne wani shugaban namu kuma ya yan tashi yana nufin namu abubakar yan uwa ba a cin kasuwa gaban Allah kuma a ci ba sai da da'a kawai ni dan wani ne jikan wani mai kakawa ne ba ta cin kasuwa gaban wani Allah ka samu dace annabi nuhu kenan kuma bayan wannan lokaci wato ana ganin takriban in aka tashi kinta da lokacin da aka aiko annabi mabiya masu bin diddigin tarihi suna ganin wajejen an aiko shi shekara ta ɗari uku ko kuma ka ce a shekara ta ainihin dubu uku da ɗari tara BC menene BC before Christ haka aka kinta da lokacin bayanarsa wajejen 3900 BC aka aiko shi zuwa dubu biyu da ɗari tara tun da abin kasa kasa kake yi kafin kuma ka shigo su to shi ne farkon manzo cikin manzannin Allah shi yasa ranar lahira Allah zai tambaye shi ka ko ka yadda sabo ce na kana da shaidu kwarai ya ubangiji waye al'ummar annabi Muhammad ai za ka yi farin ciki a ce mu ne yan gaba gaba wajen ba da shaida amma wallahi mai risala na cewa duk wanda ya zo wannan rana da bid'a bai sai je gaba kore su ake لأنهم بدلوا وحرفوا وغيروا sun canza rumma na addinin annabi Muhammad Allah ya tsare me ya ce da ka ko kuma ku me ya ce da ku annabi sai mu ce ai Allah ka ce inna ila qaumihi an anzir qaumaka min qabli an yatim azab alim har zuwa karshe wannan shine annabin Allah da yawa mutane sun yi na nashi cewa ga annabi Noah da Ark da sauransu amma abinda malamai suka ba bada fatawa baya halatta kowane irin fim ka nuna wani mutum da yi acting a matsayin annabin Allah baya halatta idan antoni queen ya yi misali antoni queen musulmi so ya yi ne daga perception na shi daban amma a musulunci bayan halatta ka ce wani shi ne ai annabi wani dan a iya ɗauko tantirin mashayin giya ce yana a kasan a bayan halatta ko bayan halatta ka ce ga hoto ka zama mutum annabi wani da suke cewa hoto an kirkiro lokacin William Draper kuma wane ne ya William Draper ya rayu lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam wani za la yanbaghi ka zo da sura ko tawarafiya ka ce shine kaza kaza kaza a takeice annabi na kuke a takeicen takeice Allah hada mu da su aljanna to nan Allah tabaraka wa ta'ala yake gaya mana cewa ya ne ya ne na'am Allah tabaraka wa ta'ala yana ba mu labarin annabi kazzabat qaumu nuhin mursalin mutanen annabi nuh sun ƙaryata manzanni to sai aka ce to ai ai shi kadai ne manzon ya aka ce manzanni ma abota ilimi suka ce a li anna takziba rasulin wahidin yastalzimu takziba a musu. saboda ta manzo ɗaya na wajabta yadda da cewa an ƙaryata manzanni gaba ɗaya saboda sabon da ne ne shi ta haga musulmi Allah ya yi mana rufin asiri ya faɗa a ƙur'ani cewa muna cewa da aya take ne la nufarriqu baina ahadikum min rusuli la nufarriqu baina ahadin min rusuli mu musulmi ba ma rarrabe tsakanin daga cikin manzanni mun yi imani da annabi adam da annabi nuh da annabi shir shir ake cewa mu da muke ta shitu da kuma idris da nuh ila akhir na ƙarshen ƙarshen su isa dan maryam kafin na ƙarshe gaba ɗaya kuma yanzu annabi muhammad wannan kuma shine shugaban gaba ɗaya kuma mu ne al'ummar wato mafi tsadan annabawa gaba da Allah ka samu dace dan haka Allah ya ce kazzabat qawmu nuhin al-mursalin sun karyata manzanni an gane ko saboda ayyukan su mara kyau kamar da malam ke malana ibnu kafir ke ta wastamarru ala ma hum alayhi min al-fi'al khabitha fi ibadatihim asnamahum saboda karyata manzo da suka yi guda daya a matsayin ƙaryata dukkanin musulmi to sai dan uwansa annabi ya ce da su ne إذ قال لهم أخوه نوح لا تتقون إذ قال لهم نعم إذ قال لهم أخوهم هود وكما نوح ألا تتقون لو كتن دون أوانسو كدوبا سي الله ce دون uwansu. in kala lahum a lokacin da ya ce musu susuwa kafiran nan mutanen annabi nuwa lokacin da Allah ya ce musu a halatan tukun ba za ku kwaruci Allah ne to kagaran Allah ba ya ce dan uwansu kuma gashi Allah ya ce innamal mu'minuna ikhwa ashe yan uwantaka ana samu cikin imani ne to dan me aka ce dan uwansu sai suka ce ta fuskar dangantaka ne ko dangantaka gari ko kasa daya ta irin wannan ma'anar ne wasu ke ganin kenan babu laifi dan ka ce misali yan uwanmu yan Najeriya da ke wani yanki suka ce ai gashi annabi Nuh Allah ya san mutanen sa kafirai ne amma ke dan uwansu to amma kan kamanta wancan tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum mu muna kan shari'ar annabi Muhammad kuma ai alfaza zai cikin ishirin na bayana cewa bishir atihi kullu shara'i'i tusahu da shari'ar manzon Allah ne an shafe kowace shari'a da haka in ta ba ka tabbata sai da imani kawai amma kace dan uwa wannan literal ma'ana abu ne kawai na harshe saboda ka lokacin da ya gaya ma yan uwansa ba za ku tsoraci Allah bane ai ala takhafuna Allah fi ibadatikum ghayrahu ku daina bauta ma wata bayan ga Allah ya kuma ce da su ne inni lakum rasulun amin inni lakum rasulun amin ku sani fa ni gare ku manzo ne kuma aminun amintacce inni rasulun min Allah ilaykum aminun fima ba'athani bihi أبلغكم رسالة الله لا أزيد فيها ولا أنقص منها ni manzo ne ina ƙiyar muku da sabon Allah ba na ƙari ba na rai shi ne ma na amin saboda mutum amin amintacce ai ba zai kawo abin da ba ce da shi ba ba kuma zai tauye abin da aka ce to aka yi gaya musu ni manzo ne na Allah zuwa gare ku kuma ku sani amintacce ma'ana abin da na kawo muku ba ra'ayina ba ne abin da Allah ne ya ce shi zan faɗa ba zan yi kari ba wanda ya rage ba ya ta gaba ce فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين فاتقوا الله ده هو قول الله كلمة صورة الله بتجيب in aka cewa wani ka tsoraci Allah me ake nufi tsoro iri biyu ne akwai tsoro na halitta akwai tsoro na ibada da zarar an ce ka tsoraci Allah ta ba tsoron halitta ake nufi domin tsoron halitta babu mutuntawa ciki tsoron halitta misali in mutum ya ga maciji zai ta kan saboda mai ya tsorata amma inda kana da bindiga a hannunka ina jin tsoron naka zai tafi ko dan zaka iya a wannan macijin tsaf ka dauke kanshi to wani tsoron ake ne Allah ya sauka in mutum ya ga hadarin mota ga mutane a kwance sun mutu sai ji tsoro ya shige shi ko to wani ana kin tsoron halitta ba shi yake ne in aka ce ka tsoraci Allah wato farko dai ka so shi ka yi imani da shi ka yi yaƙini ka yadda yana ganin ka saboda fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka a cikin to kaga mai tsoron Allah ba zai yi shiga ɗaki ya kulle kofa da rana tsaka a ramadan ya ci abinci ba ba zai iya ba saboda kamar Allah yana ganin shi ba wanda zai iya haka cikin musulmi wanda ya haka to tsoron Allah shi ba na gaskiya bane da yadda Allah ne shi ke to tsoron Allah shi ne, ka mutunta Allah ka tsorace shi ka kuma so shi ka mai burin halwa da shi amma kai aikin kirki saboda man kana yarju liqa Allah fa inna adla ajr faman kana yarju liqa rabbi falyamal amalan salihan wa la yushrik bi ibadati rabbih ahada to sauran Allah ne kuma yana nufin kai yi dinsa ka bar bari dinsa shine sauran fi'lul Allah yi sallah kai yi ibada kai zakka kai ka girmama iyaye ka girmama su sale ka ciyar da su ka kula da yaya ka kula da marayu haƙƙin makwabta haƙƙin aiki rashin abada ka cika mudu teloli ku yi dinki da gaske malamin ku gaya wa duniya gaske misali sauran Allah ke da sauransu kuma ka nisanci kada kada ka kar karka yi shirka ba zina ba karya luwaɗi caca yaudara gulma ha'inci da sauransu misali a nisanta wannan shi ne ma'anar sauran Allah fi'il ma'mur wa tarkul manhi kai yin dinsa ka bar barinsa to da haka yace da su fattaqullaha wa ati'un ku tsoraci Allah kuma ku bi ni saboda idan suka bi shi shi ai manzo ne na Allah huwa al-muballigh an Allah rabbil alamin in suka bi shi wannan bin da za su yi mai to sai kai su ga Allah din kuma kenan kuma ci wa ma as'alukum alaihi min ajri har ku dauka ko ina bukatar ku bani wani abu da abin duniya ko gida ko dukiya ko gona ko ni ko kaza ko kaza abadan ni ba ina fata ku bani abin hannu bane wa ma as'alukum alaihi min ajrin ma'ana ajrin lada da haka dai daga cikin malamai na zamani a Sheikh Nasruddin Albani Allah ya rahmshe shi yake cewa baya halatta mutum ya karantar da addini a biya shi wani abu ko qur'ani ko tafsiri ko hadisi ko kaza kaza sannan a biya shi da sunan ajr saboda duk annaba suna cewa in ya illa Allah in dai ajru ne lada to Allah ne ke ba da lada kawai ah, to me hukuncin ina da misali kwali na diploma ko NCE ko digiri ko masters ko kaza kaza je karantar a makaranta a jami'a biya kenan haram kenan la jami'a misa ka ce na to eh ba za ka rufe hujja ba ta tabbata to misa ka ce na kuma gaskiya ne ina tare da shi la ba abin da ake nufi ba kenan babu laifi a ah, ai abu ne da ka sani kai kuma lokacin ka aka nema ai ko ba haka ba da kwakwalwarka da wahalar da ka sha halas na zo da kwalina zan karanta ku biya ne to amma kar a ce da shi ajar sai dai a bashi wani suna a ce da shi salari ko emolument ko ma ku dai nemo kalma ne amma ajiru ba wa wanda ita sai Allah ku kai daga an baya kalalan da kenan to to kuma wannan gaskiya fiqhu ne mai kyau al-albani ya fitar da shi a dai kira shi da wani suna misali laraba suna kiran salari mai da larabci الرواتب الشهرية هذا صحيح صلى الله الرواتب الشهرية وين أبن أكي سامونا وتا وكذلك الشيء المكافأة لن تقوم شيء عرفتم أما حقيقة اللادة الله نيكي بعد طيب da haka sai yake cewa fattakullah wa ati'uni saboda wa ma as'alukum alayhi min ajrin ina jire ni na Allah rabbul alamin ni ladana kawai ba abun kowa yake ba sai fa gun ainihin Allah tabaraka wa ta'ala ah, dan ma'anan ajar dan ku ƙara gane cewa ajar babbar magana ce yana fa daga cikin ajaru Allah ya saka cika da imani ajaru ne Allah ya samu ce. to salari da za a baka ana baka miliyan dubu ɗari saboda kana karna zai ya isa wannan ya sa ka shiga da iman inda wannan yana daga cikin ajarufa a kare ka daga tambayar kabarin Allah ya dama tambayar kabar kabari tabbas nabi ya ce in aka sa mutum a kabari alaihi salatu wassalam mala'iku sai su zaunar da shi kuna ba da baya su tambaye shi wayan ubangiji subhanallah tambayar da kai a duniya sai ka ce ai eh, abu ne mai sauki amma wallahi a kawai mutum bai sai amsa ba wanda ya tabbata a gun ubangiji ya cancanta kuma sai wanda ya ce ma Allah bi qalbin salim da zuciya mai lafiya mai tauhidi ba shirka ba sabo ba Allah kare sai ka abin kamar da sauki ina shi sa kullum muke roƙon Allah dacewa mukan ce Allahumma waffiqna arabtum dan haka yani yake cewa lada ladana abun Allah yake yana daga cikin ladan da Allah zai baka ya baka littafi da hannun dama to wa zai baka wannan ko littafi da hannun dama ka ketare sirati dirin jimin kiyama ka ji ma baka san ma yi ba shi ma kuma ka zo kiyama da ma baka san shi ba wanda zai yi maka wannan sai Allah shi yasa suka ce in najriya illa ala rabbil alamin ta goma shi na da tukwici na da lada na ba ku za ba na tambayar ku amma wannan bai kore mukafa'a taimako a biya mai kira salai da sauransu na ba kun gara mace tsakanin su to tun da ke haka ne sai ce fattaqullaha wa to ku tsoraci Allah ku bi ni gaba ta قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون قالوا سيسكتي سوى كنا متنا النبي نوح sai suka yi tambaya amma suna mamaki a nu'minu laka wattaba'aka al-ardhalun in so kake mu bi so kake mu imani da kai waɗannan ƙananan halitta talakawa abinda muke kira ya ko bayi su ba suke binka muna manya mu bi ka kaga sunnar Allah kenan a cikin bukhari kitabu bad'il wahyi ai kaga lokacin da Abu Sufyan ya je Iliya ita da Herakl Herakl shine shugaban daular Byzantine the Byzantine Empire aka ga ya nemi a kawo masa wanda zai ba shi labari kan manzon Allah abu sufyan a lokacin bai musulunta ba ya masa tambaya goma sha da jika karanta bukhari daga cikin tambayar da ya masa shin na son tambaye ka wannan mutumin da ya bayyana garin ku maka ana sa muhammad ya asalin sa ne ce eh, kaji kaji kaji har abu sufyan yana cewa da na so in yi muhammad kariya da na yi masa amma ina dole na faɗi gaskiya to abin da nake so na kawo da ita na ja wannan alama din ciki sai ya ce da shi wai shin so waye ke min sa ne manya masu abin hannu ne suka bi shi ko talakawa ke talakawa ne ce a dama sunan Allah haka take yawanci masu rauni talakawa matasa da ake gani ba kowa ba su ne yawanci ke fara amsa kiran da waɗanda suke jin sun ci sun koshi sun yi tsiri tsiri suna da sun ja tunga ana rigima yau mu za biya mana kaza sai mu ce su bayo aka fara ba da aka matasa Allah ya kara muku albarka har ma manyan Allah ya kara muku da kowa albarka amma a nuna maka mai zuwa samaniya in ya takale da fure da ya rike hanya ma'ana in ka ga matashi ya kama hanya yana bin Allah wallahi abin farin ciki kisa gaskiya ta zo wannan tafsiri daga yawanci 80% na masu halatta ko fiye da haka san ga shaba ba sun ce na the future is for islam bai ta Allah ka yi amfani da mu wajen daga hanyar ka ya rabbal alamin saboda haka ya ne sai suke cewa za mu bi ka wata ba'atal arzalu waɗanda suke wulakantattu ba kowa ba su suka bi ka a ce mu bi ka ji amsar da suka bashi kenan aya na gaba ce قال وما علمي بما كانوا يعملون قال وما علمي بما كانوا يعملون قال سي النبي نوح بوان الله الله قال مس امينتي sai ya ce yana ba su amsa sai ah, wa ma ilmi bima kanu ya amala to ni na ma'anar wannan magana da yi shine wa ayyu yalzamuni an gane ko min ittiba'i ne. to abinda suke yi ba sani ba ni da sun yi imani da ni cewa sun yi imani da Allah kuma na karbi imanin nasu me suke yi a boye Allahu a'lam ban sani ba shi da ma'anar wannan magana wa ma ilmi domin ruwa da abin da suke yi imani suke yi na karba shi yasa in mutum a zahiri ya nuna ya imani da Allah ba wa kashi wannan zai sa wata magana ta fito sau tari mutane kan zo musamman daga kudancin najeriya daga yankin niger delta su ce sun musulunta sai abin da ce ha ah, malam wallahi wasu su aiba masu gaskiya ba na ah, ya ba masu gaskiya ba sai wasu su masu musulunta an sauke su aure kaza sun yi banna sun gudu sun yi sassanci wannan gaskiya ne yana faruwa amma in ya sake dawowa ce ya musulunta gobe ka bashi musulunci mene wa ya sanar da kai abin da ke zuciyarsa cewa a wannan karan karya yake yan talata kuma in kai magana ai wasu suna musulunta karya suke to mu da ba karya muke ba misali ba me muka yi na gyara karyar ta su don su kasance masu gaskiya wani provision muka yi na ba su masauki da karantar da su da ilmantar da su da kulawa da su da kashe dukiyoyi da yin haba-haba da su da kuma zuwa ma yankin su nawa cikin kunan suka taɓa zuwa misali na yi da dalta je su zauna kawai su ganda musulunci ke haɓaka ke bubbuka wani lokaci sai ka ji ma kamar ka bar arewa ka je ka tare a can har ma ka mutu abin ka kawai in Allah karɓar ka aiki misali الناس يموتون هناك جوعا وعطشا للدين الاسلامي mutane na sha'awar kaba musulunci a wurin wani yanki na sha bada wani misali wata ran a wani gari a yankin ogoni mori magani wani kauye mun taba shiga kauyen masu shekaru da dama ne fiye da goma a wani kauye sai wata tsohuwa da muka kai mata ziyara a gidanta ta sai musulunta amma da muka koma sati mai za sai muka iska yaran ya mutu daga bauta ga mutu na hanyar elemen wanda suka sun da sai muka je muka yi ta asiya na ta kuka kasu mai tace ce da broken english my son my pikin don't die for muhammad's church make una pack in younger ones take up for muhammad's church i don't give them wai gane wannan katakata english din wai tana cewa ɗanta ya mutu a cocin alif muhammad yasir zalika mablagu hamil abin da tasiri kenan ai sai ga to amma tana kuka cewa ita ga kannan ga kannan sanan ma ta bayar a kai cocin Muhammad amma ita kan ta girma dan ita ita daga abin da ta gani game da wasu addinin Muhammad la ilaha illallah na shigo mana da wannan misali karkashin inda ce wa ma'ilin makami kami amalu to abin da ya faru game da wannan yaron ashe kuwa bayan ya musu to yaron yawanci kan yi farautan dabbobi irin bushmeat na misali ashe bayan mun bar garin mun koma Port Harcourt sai je farauta da ya je farauta yana bin wata dabba sai dabba ta shiga wani rami a shi ramin na maciji shi kuma sai sa kan kawai dan ya zaro dabbar ashe dabban nan da ta shiga macijin ta ta shiga ramin ta tsoka na macijin kuma ya kumbura cikin bishi sai ta taro su kawai ya turo kansa yana jiran duk wanda zai shiga kuma sai sa cikin wa kana Abdullahi qadara maqdura to gaskiya wannan dafi ne kafin ka ce wani abu ya masa tasiri har ya kashe shi sai mutu na ba wannan misali ne karkashin alaka da ke tsakanin wannan aya domin daga cikin darasin tafsiri ka dauko me ya faru a baya ka kwatanta shi da me ke faruwa a rayuwarka dan qur'ani ya zame maka ainihin ma'aunin gari rayuwa to nan suka ce dan me zaka za mu yi imani da kai wata ba akal an shi ne ki ta wa ma ilmi bi ma kanu me ya amalun abinda suke yi Allah kawai ya sani karkashin wannan na kulla alaka tsakanin wannan aya da abin da ke faru abin da ke suke yi su suka sanu to haka mu ma masu zuwa su ce sun musulunta din nan misali karka gina hukunci kan ba za ka karbe su ba saboda kaza kaza kaza kaza ba ba kyauta ba kai ka kyauta din misali yanzu inda kira zuwa ga addinin musulunci ya kan kama a kasar hausa ya kamata a ce an ci gaba da samun waɗanda ake kira wai maguza a kasar hausa to amma ce ga kasar kano je ga kasar zazzau har yanzu akwai hausawa yan asali da ba sa sallah mai sarakuna suke yi tun shekarun nan mai malamai suke yi Allah ji kaskar da wani dan mazan kwarai da sauran sarakuna waɗanda suka yi aiki da dagiya الشيخ أبو بكر محمود دومي الله يجزاه خير شيخ بكر bai da yi akan wayar da kan متاني mutane ya kamata a ce malamai na bayan sunna musamman su كل abin koyi a har kullum magabatan mu fitilo ne na kirki as-salafu salih saboda haka akwai sakaci wajen kira wajen da'awa kuma sai in shiga za magana ke tare magana watanni kamar biyar mun je wani kauye ana kiran ƙauyen ababo cikin jihar delta yanzu in ka wuce abba bu kafin kai isa daga bu muka shiga wani lungu ana kiransa ikoko igbo a wannan ƙauyen wallahi mutum ne kirista ya gina ƙatoton masallaci a ƙauyen amma bai musulunta ba sunansa newton jibino dattijo ɗan shekara saba'in har ma da kari kun san sunan masallacin dr ado bayar juma'a mosque kuma alhamdulillah mai martaba sarki kuma ya je bude masallacin dan duk muna wurin tare da cikin waɗanda suka tafi sarki ya bude masallacin kuma ya ja sallah abin sha'awar wannan mutum bai musulunta ba ku ji sunan newton jiguno ya yi kama da abdullahi muhammad ya gina wannan masallaci kuma ƙarshe muka je muka zauna da shi muka tattauna da shi me nake gaya muku anan musulunci na haɓaka a wannan yanki da kasan wutan jeji amma muna ba da lokaci sai rigima da mu a gida kawai shi sa lokaci in na je kudu sun ce kai manta da arewa ko da bi asalin ka ne gidanka amma ga gun aiki nan sabai ai kuma ba zama suka yi a gida ba ina kake da lokacin rigima da dan uwanka musulmi a irin wannan yanayi muna bukatar dunkulewa da haɗewa da curewa da mulmulewa amma akan gaskiya kasan suna mutuwa suna bukatar musulunci ka je ƙauye guda a rana guda mutum hamsin su musulunta to muna fajin tsoro kada Allah ya tambayi shugabannin yankunan nan namu da malaman su da mu almajiran su da masu kudin gaba daya idan ba mu samu wani tsari nagartacce na kai gudunmuwar sakon musulunci ga wannan yankin ba li'annahum atsha ka je ibola ka gani ka je ogoni ka je yankin cekiri ka je Lumini, ka je korokoro ka je kidare ka je bidare ga sunan birjin suna ainihin islam ainihin islam amma za a kargi mako kowa da yan akara makalla wuce kowa da jambas ga mutane suna bukatar addini Allah ka kara mana shirya wannan bayani na shigo da shi ne karkashin faɗin Allah qala wa ma ilmi bima kanu ya'malun menene na yau ina ruwa da abin da suke aikatawa sai ya faɗa kuma aya ta gaba cewa me in hisabuhum illa ala rabbi law tashkurun kafin ci gaba na rage muku cikin labarin dan a wannan gari na ababo duk wani wanda ya haura shekara arba'in kila kai hamsin mai yiwuwa ya san da labarin shekaru kusan talatin baya wani yaro tun lokacin a tsohuwar jihar Bendel an taɓa yin wani yaro a wani gari yana ɗan shekara biyu ya gaji gadon sarautun baban shi wannan magana tsohuwa ce wanda suka sani sun sani a tsohuwar Bendel baban shi ya mutu kuma yana shekara biyu a al'adarsu kuma kola dan shekara biyu da shi za ka je aka ba dan shekara biyu sarki wanda zai iya tumbudi ba a lokacin amma kuma shine sarki to amma abin da suka yi shine sai suka ɗauke shi suka ba wa rikon sarautar sai suka kai shi karatu ingila amma watanni biyar da muka je sai ga wannan yaron gashi a gadon sarauta ya zauna sunan shi oba mustapha kuma ka ji wannan musu malam you are moved suka ce subhanallah musulunci ƙarfinsa kan juya dutse musulunci lamarinsa sai Allah wayan uba Mustapha ire-iren tawazi Allah ne gara maka to wannan fa anan kenan kawai in ka je turai da america masu musulunta kuma sai abin da ka gani kawai shi sa musulunci dole shi ke da jagorancin duniya nan gaba da yardan Allah ko makiya islam sun ki ko sun so da musulunci kamar bulldozer ne in yi hanyarsa kana ji kana gani sai ga wata mata ana kiranta carol ann way a america ta rubuta littafi sunan littafin way 'ya'yan wani addinin daban take cewa ina ta rigima da musulmi a america su kenan kulle jikinsu da mayafi sai ga yata ta dawo gida ita ma da hijabi ta ce mama na musu ya ce what ta ce yaki ya ci na har gida shi za haka sai ta haƙura da maganar rigima da musulmi a waje yanzu kuma wai idan gobe za ta zo ma gida ba magana kai gudun ruwa a gida shi ka duba shi ne ta littafi da daughters of another religion irin wannan misalin suna da yawa ko makiya sun yi tsiya an zana hoton manzon Allah an yi izgilanci a ah, ha yi musulmaniya kaki za ka bata fuskar kare kawai Allah ka samu dace dan haka ya ne قالوا أنؤمن لك haka ne واتبعك الأرذلون قال وما علمي بما كانوا يعملون كما أنكرت آية لقبكم إن حسابهم إلا على ربي لو تشكرون sai ce ai hisabin su abin ubangiji yake kalmar hisabi kalmar hisabi da annabin Allah na ya amfani da ita anan Allah ya kara masa aminci hisabi kan zo a Qur'ani da ma'ana daidai dai har guda goma kaga yana cewa waɗannan bayan Allah da kuke cewa ya ma za mu bi ka talakawa ne almajiranka sai ce ai hisabun suna kan Allah to me hisabi kalmar hisab haƙi ƙasassa da ƙasar. sai ara da fataha bisa sannan da madda sannan babu je da rufa hisabu ya ke irfa alƙur'an al hisabi kan zo a qur'ani da ma'anoni guda goma farko kalmar hisabi kan zo tana nufin duk abu mai yawa kawai abundance misali na biyu kalmar hisabi ta kan zo a qur'ani a matsayin mai kiyayewa na hudu sukan zo a matsayin shaida na biyar wato bijirarwa fareti an gane ko sannan kuma takan zo a matsayin takatir abadan kankani takan zo a matsayin masaukai da sauransu ga su kowanne ɗaya bayan ɗaya kalmar hisabi kan zo a qur'ani amma tana nufin me tana nufin ainihin abu mai yawa ko ba ka ba mai yawa ina misali misali a cikin suratu amma yatasaalun aya ta shida. Allah na cewa jaza'an min rabbika ba'an hisaba ai kasira ke sakamako ne daga ubangijin ka kyauta hisaba ai kasira mai yawa ke kenan kaga hisaba nan ta zo a banan mai abu mai yawa makasudin shigo da wannan kusan muka mai irin wannan lokaci lokaci dan ka san kowace kalma ina ya kamata ka kai ta a qur'ani bangaren ilimin tafsiri ne wannan arantun tabbaiya na biyu kalmar hisab kan zo a qur'ani amma tana nufin lada mai yawa a lada kawai ma'ana ta farko abu mai yawa a ba'an hisaba ko a ba'an katira na biyu takan zo a matsayin ita kanta kalmar hisab ba wai tana nufin yawa tana nufin lada shi kansa misali misali Allah ya faɗa a cikin suratul shu'ara kamar da muke kai yanzu in hisabuhum shine mahallin mu dama ko in hisabuhum illa ala rabbi law tashurun dama wannan shine point din in dan ta wannan ne sai mu tsaya mu ci gaba amma tunda mun ci guda goma ya kamata mu sauran ko sannan na uku kalmar hisabi takan zo a qur'ani amma tana nufin azaba shi misali cikin suratul naba Allah na cewa innahum kanu la yarjuna hisaba malamai suka ce ai la yakhafuna azaban min as-sama misali ana cewa wa yursala alaiha husbana min as-sama eh Allah zai yi aiko mu ka husbana duk ne da hisabi shi wancan mai girman kai da yace ainihin ah, wala irdatu ila rabbi la ajidanna khayran minha munqalaba shine abokinsa yake cewa akwai yiwuwar fa Allah ya aiko ma wannan gonar taka husbana husbanan azab na hudu kalmar hisabi kan zo a qur'ani amma tana nufin abu wanda yake maishi ko mai kiyayewa misali a cikin suratul nisa aya 86 Allah na cewa inna Allah kana ala kulli shay'in hasiba hasiba ay hafiza mai kiyayewa haka mujahidi ce rahmatullahi alai fuska ta biyar kalmar alhisab kan zo a qur'ani amma tana nufin alhasibu ai ashahidu witness misali da wanda yake kamar shaida misali Allah yana faɗa a cikin suratu bani isra'il yana cewa wato ainihin kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba eh اقرا كتابك كفى بنفسك اليوم A cikin اشكن ka goma sha hudu za ce da mutum karanta littafinka ka isa ka zamanto hasiba mana shaida kan abin da ka aikata sannan kuma fuska ta shi da kalmar hisab takan zuwa ƙur'ani. amma tana za a yi faretin mutane a gaban Allah kawai duk an bijiro da subhanallah misali Allah yana faɗa a cikin suratu ibrahim aya ta 41 yawma yaqumul hisa. ranar da faretin mutane zai tabbata gaba ga Allah sannan kuma can masafa sabon hisaban yasira irin wannan ce sannan fuska ta bakwai kalmar alhisab kan zo a ƙur'ani amma tana nufin kawai figa adadi lamba ina misali cikin suratu bani isra'il Allah na cewa Allah ya sanya muku dare da rana don kusan adadin wato shekaru da kuma hisabi lissafin da kuke yi na yau kaza ga watan kaza shine hisabi sannan kuma haka misali Allah ta'ala yana cewa wa qaddarnahu manazila lita'lamu sinina wal sannan fuska ta tabbas kalmar al ihsan kan zuwa qur'ani amma tana nufin wato a kyauta kawai ko kuma ka ce abu wanda yake babu ƙoro misali Allah ta'ala yana cewa a cikin suratu hamim al-mumin kenan fa ulaika yadkhuluna al-jannata yurzaquna fiha bighairi hisab za su shiga aljanna ana azurta su bi ghairi hisab anan ay bi ghairi taqtil babu ruwa babu rike musu kyautar za a ba su ne kawai gashi nan babu iyaka Allah ya samu dace sannan kuma akwai irin wannan ma cikin bakara aya mai tun da goma sha biyu da kuma ali imran aya ashirin da bakwai da sauransu fuska ta tara kalmar hisab kan zuwa qur'ani amma tana nufin gidan daji ko kuma masaukan rana da wata kamar a ina a cikin suratul rahman aya ta mai ce ash-shamsu wal qamaru bi hisba ma'ana rana da wata suna suna tafiya ne akan lissafi akan lissafi gida gida ne ma'ana ta takwas kalmar hisab takan zuwa qur'ani amma tana nufin zato ina misali misali inna Allah cikin al-imran inda yake cewa wala yahsabanna alladhina kafaru annama nuli lahum khalla anfusihim yahsabanna ala yadhunna kasu dauka amma yayi amfani da kalmar yahsaba ko sannan kuma misali inda Allah ya faɗa a cikin suratul baqara mai tanda 73 yahsabuhum al-jahilu aghniya'a min at-ta'affuf ay yahsabu yaji ay yadhun misali kuma yahsabuna kullu sihatin alaihim misali kuma wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a ah, nawa kenan tilka asharatun kamila ah, to cikin duk wannan jere din na kalmar hisabi da kuma abin da aka yi ishtiqaqi daga gare su misali wacce kalmar ce ta dace da wannan aya da aka karanto mana inda ce ina sabo ta biyu eh ta biyu ko ba na sakamakon suna ga Allah su suna condemning din dan za su ce wai su bi annabi no bayan talakawa ne su ce ah, eh abin da suke Allah ne kawai sani sannan kuma in hisabu illa ala rabbik ta tashuru yau ai sakamakon da jazayin suna gun ubangiji inda kun sani aya ta gaba ta ce ana وما أنا بطارد المؤمنين وما أنا بطارد المؤمنين annabi nuhu ya ci gaba da gaya musu alaihi salam wa ma ana bi taril mu'mini ba mai koran mumine ba ne ba zan kore su ba dan ku kuna so ku musulunta ba zan kore su ba ni ba mai koran su ba na'am إن أنا إلا نذير مبين إن أنا إلا نذير مبين ني بكوي مي غرغدي ني مي كما بين غرغدين معنى إنما بعثت نذيرا فمن أطاعني واتبعني وصدقني كان مني وكنت منه سواء كان شريفا aw dayyan aw jalilan aw duk ɗaya ne in dai mutum ya yi imani to ba ruwana da dukiyarsa ko rashin dukiyarsa domin dukkanin mutane ɗaya suke gaban Allah kamar haƙoran kofi ba wanda yake wani sai da takawa ko ba haka ba ya ce inna akramakum inda Allah atqakum ina aya ta gaba ce qalu la in lam tantahi ya nuhu latakunanna min al marjumi to kaji kuma sai suka fara masa barazana duk da wannan hujjoji da sai suka ce Allah ce qalu sai suka ce la in tantahi muna tabbatar maka in baka daddara in baka daina wannan kiran da kake yi ba to tsaya ka ji latakunanna minal marjumin tabbas karkaji da wai za ka kasance cikin waɗanda za a jajjefe su marjumin kaga hujjoji ya ba su kamar jerin gwanon hujjojin da muka ji a baya da annabi musa ya dinga ba fir'auna amma kalle da yake to haka abin yake kafirci duk ɗaya ne ya gaya musu duk abin da ya kamata a gaya mai hankali amma sai suke wannan magana wai la illam tantai in baka daddara baka daina ba baka shiga taitayin ka ba baka taka ma kanka birki ba to ka sani za ka kasance cikin almarjumin waɗanda za a jajjabe su na'am قال رب إن قومي كذبون to ka gani sai mai da lamari zuwa ga Allah dama haka annabawa suke gaba rabbi sai annabi nuh ya ce ya ubangiji na inna qaumi mutane na kazzabu sun gare ta ne kamar can inda yake cewa inni maghlubun fantasir ya ubangiji abin ya sha kai na ka kawo mun gudunmuwa saboda ka sai ce da ubangiji inna qaumi kazzabu sun gare ta ne na faftah baini wa bainahum fatha ونجني ومن معي من المؤمنين فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين sai annabi nuh ya roki Allah ya ce ya ubangiji faftah baini wa bainahum fatha Allah ka yi buɗi fatha buɗi tsakanin su an gane ko ka yi buɗi tsakanina da su ونجني ومن معي من المؤمنين كثيرة الدني دورا ذكي تاردني ندق مؤمنين ina fata gane ko saboda ka sai addu'a tun da dai su sun daga suni taurin kai ba za su yi imani ba to sai roki Allah فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون وانا في آية تبريد لقو مشهات أجكم وانا سورة الشعراء سورة ملما أشرن دا كان دا أشرن sai ya ce Allah ce fa an jaina sai muka samar da shi ko kace muka cece shi ko kace muka نا فاعل مبني في محل من الرفع هو ضمير مفعول به مرفوع بالضمه في محل نصب اي فانجينا نوحا كده sai muka ceci shi saboda hudun mai rufa lamiri na maf'ul bihi saboda ceton ko ka ce tsiratarwar ta faɗa kan saboda al-maf'ul kullu ismin waqa alayhi fi'l fa'il ko ba haka ba kuma in kasance masu saboda ka sai muka tsamar da shi yani haka ne yawa sai muka ainihin wato cice shi da waɗanda ke tare da shi fil fulkil a cikin jirgin ruwa al mashhur wanda ke cike ne mashhur wanda aka makare shi da halitta domin Allah ta'ala ya ce da shi wato ya shigar da fiha min kulli zan wato kowane irin namiji da mace min kulle sai zaujain wa halaka illa man sabaqa wato ya shigar da mace da namiji mace da namiji sai wanda kalmar azaba ta rigaya a kansa saboda haka abu ne yake da haka sai ya zama to ya cika maƙi shi yasa Allah ya kira jirgin da ne al-fulkil mashhur dan ma'ana mashhur sham yanzu misali a kawon larabci da ke yawo in ka je kasashen laraba akan ce aina aina sha wai shahan shi ne kamar ka ce bari ka sa waya kai ma waya ta caji sun ke kira shahan saboda wai ai cika waya ake da me da wutar lantarki gani har ma inda za ka jona sai ka ji sanci da kai jari sha caji inda cika ta ce tamma masha so shana shi na nufin resirin ke to wannan kalma mashhur jirgin da aka cika shi da halittu gaba tun da Allah ya shigar da biyu kowane irin ainihin aji ba fata an ne ko saboda haka sai Allah ya ci shi da waɗanda ke tare da shi fil fulki mashhur ay fil fulki al mamnu'i ثم أغرقنا بعد الباقين muka kuma dulmiyar da waɗanda suka saura masu girman kai kafirai mukammal ayoyin guda biyu inna fi zalika inna fi zalika la'aya lallai cikin haka fa akwai aya mhm. wa ma kana aktharukum mu'minin yawan su ba masu imani bane na'am fa inna rabbaka lahuwal azizur rahim al'aziz mabuwayi arrahim mai jin kai Allah ka ji kanmu بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه أجمعين جلال أبوي يوم زام تقو تاريخ babban mutum wanda ya fi kowa daraja bayan annabawa babu wani sai shi waye wannan abubakar da sundin Allah ya kara masa yarda sayyidina abubakar Allah ya kara mai yarda sunan shi cikakke abdullahi dan abi kuhafa shi abu kuhafa sunan shi usman ibn amir kenan sunan shi Abdullahi bin Usman shi sayyidina Abubakar dan Ka'ab dan Sa'ad dan Bani Murra dan Lu'ay sunan mahaifiyar sayyiduna Abubakar ana kiranta Ummul Khairi Ummul Khair wannan alkunya ne amma cikakken sunanta Salma ya sakhar sunanta kenan Yar Amir ko dan Amir kuma ta mutu tana musulma mahaifiyar sai na bakar ta ji daɗin ta ko alhamdulillah sayyidina abubakar an haife shi shekara ta hamsin da ɗaya kafin annabi ya hijira kenan tsakaninsa da manzon Allah shekara nawa ne waye girma wani na Kulli lissafi tsakanin sa da waye babba shine ko kuwa annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya girme shi kwarai da shekara biyu jami'i na fatan gane ko kiran haka sanin juna ne ko yawwa sai na abubakar tun a zamanin jahiliya an san shi da kamun kai tun ma kafin manzo Allah ya bayyana ba a ganin ta wajen wasanni wajen shaye-shaye daga abada mutum ne kaman mai afis an san shi da da istiqam kwata-kwata babu tarihi da ya nuna ma a jariya an gan shi kusa da giya ko wasanni bin mata wata kaga takanas Allah ya tace waɗanda za su kasance ministocin annabinsa ya ko kai ne aka ce ga gwamna an nasa ai kafin ka zabo masa masu aiki sai an tace mutum ko to wace Allah bai tace ba Allah ya aiko manzo kuma ya kasa sanin sowa ya mataimakansa har wasu jahilai suna wannan abun a'udhu billah a'udhu billah Allah ya shi mu da tamsul basira saboda haka ya ne sai na abokan siddiq wato kamar da na faɗa sannan kuma sai na bakar shi ne farkon wanda ya musulunta cikin maza farkon wanda ya fara musulunta cikin maza shi ne har hassan dan sabit da dan abbas da asma yar abubakar allah ya musu sun suke wannan bayani mutum uku suka tabbatar da cewa shi ne ya fara musulunta cikin maza da hassan da ibn abbas da asma ya ce da duk dukiyarsa wajen taimaka ma addinin musulunci an gane ko shi ne wanda ya fara miƙewa ya fara hutuba yana kiran mutane zuwa ga musulunci kuma a dalilin wa'azin abubakarin manya-manyan sahabbai guda biyar sun fulta a hannunsa shi kadai ai za ka sawa ko kai kanka mutum ya musulunta a hannunka ya fi a tara maka duniya waɗanda suka musulunta a dalilin wa'azinsa ku ji su akwai sai na usman dan affa Allah ya kara masa yadda akwai az-zubair ibn al-awwam nawa kenan kila bai ku adada sannan na uku akwai sa'ad ibn abi waqqas duk waɗannan sun sami tikitin shiga a tun daga duniya dukkanin su gaba da sannan kuma yani akwai abdurrahman ibn auf duk cikin sahabai ana ganin wannan mutum miloniya ne duniya sun, Allah ya bashi sannan kuma akwai talha ɗan ubaidillah biyar dinnan a dalilin wa'azin sayyidina abubakar suka shiga musulunci kuma kafin su bar duniya sai da annabi ce dukkanin kuɗin aljanna to me kuma Allah ya yarda da su annabi ya ce na yarda su to kai suwa, a wannan zamani da giya ta a da sabo da tsatuban su misali Allah ya kiyashe da bacewa sayyiduna abubakarin Allah ya kara masa yadda ya karbi khalifancin musulmi bayan rasuwar manzon Allah shine farkon khalifa na farko ran da Allah ya karbi ran manzon Allah ranar litinin sha biyu ga watan rabiul awwal aha wata magana kuma malamai suka ce a lokacin da kake bikin haihuwa sha biyu ga wata kuma kana bikin mutuwa sha biyu ga wata kenan ko kasar sani ko baka sani ba kwarai da gaske ya ci gaba da khalifanci shekara biyu da wata uku ko suka ce da kwana goma kuma lokacin da ya zama ya ce kun ga an ce ni ne khalifa a kanku ba wajen nafi ku ba ku bi ni in na bi Allah in na kauce kar ku bi sai ku taimaka min in dawo kan hanya su ba san da immunity ba hmm. ba magana dan kana shugaba kai duk abin da kake so kana da kariya saboda tsarin mutum tsarin tsarin tsarin abin da zalunci eh tsarin kura kyanci da gashi mutum ya ɗebi dukiyar jama'a ya zalunci ba mai taba shi yana da immunity kuma inda zaka san kariya ne yana fita daga abin da an kuma cire rigar wata rayuwa ce wannan ne ai wanda ya kamata ba a ce ba shi da rigan kariya shine shi mai mulkin dan shi ne ke zai iya dumbutsa hannu akan dukiya iya ci hani an mariya shi ba zai ba to ma ga dukiyar musamman da a tsari irin namu kuma sannan ya duk abin da yake so ka ce ba komai akan shi anya an kulla gaskiya ko to Allah ya kyauta shi sa da yawa daga cikin su kansu ma kaga legislators masu basira ai sun sha magana cewa kai a cire rigar kariyar ba to suke ne dan misali wanda ke rike da ainihin mukami na siyasa in ya fahimci in ya taba dukiyar jama'a ya tabo ta to ya shiga taitayinsa amma mutum shi kadai arzikin wajen mutum dubu dari sai zauna kai shi kadai wallahi shi kadai sai na kusa da shi sai masu da haka ake cikin wahala da kunci ɗazuwan dan waya da ni ina yau mata wata lacca da zuwa unguwar mu'azzin shi da Allah malam aka je gun tafsiri a gaya wa mazaje su dinga ƙara aure eh to su ƙara aure idan ku dinga ƙara aure kuma wallahi gaskiya ne a ƙara aure to amma da tsakuwa za a ƙara aure su matan ne suka ce malam do Allah a yi addu'a ga yaran nan yan mata maza sun yi karanci na ci a ba karanci suka yi ba halin ake ciki sannan kuma matan an ce da halin ku in ji wani dan uwa amma ba ne na faɗa to amma kuma na ce a gaskiyar magana su ma mazan ayi da halin su da halin mu ko ba wa idza qultum fa'dilu walau kana lati magana ke adalci da ka sayyiduna abubakar ne siddiq yani ka gani shine wanda ya yi khalifanci kuma kamar da na ga muku yake cewa ku bi ni ina bi Allah ina kauce kan ku bi sayyiduna abubakar ne siddiq Allah ya kara masa yarda shine da ya zama khalifa Allah ya taimake shi yayi maganin waɗanda suka yarda suka bar musulunci din ya yaƙe saboda lokacin da manzon Allah ya bar duniya sallallahu alaihi wasallam ya aika ya nada wani yaro matashi Usama dan Zaid ya jagoranci runduna manzon Allah bai aika da shi ba sai ya rasu sallallahu alaihi wasallam ka farkon abin da Abubakar yayi shine bari ya tura yaron nan suka ce ya khalifa manzon Allah ya zaka dauki rundunar da muke da ita kwaya daya ka tura ta wajen Madina in aka kawo mana hari ne ce wallahi inda kirkici ko ka ce kirkitai za su ringa zuwa suna ma kafan matan manzon Allah ba zai yiwu a ce farkon assignment din na saba ba abin da manzon Allah ke ba ka yi tsananin soyayya ko bin manzon Allah sau da kafa ya ce Usama tashi ka tafi Allah zai taimake mu kuma wannan tafiyar sai ta bada mamaki to shi na shi dan tarihi da dan tsayi za mu datse shi biyu za mu dora insha Allah in muka dawo akan wannan gaba saboda tambayoyin da muke da su subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu la ilaha illa anta ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب